ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro sun soma gudanar da wani taron kwanaki biyu a garin maiduguri don duba hanyoyin da za a bi na dakile matsalar ta'addanci a shiyar arewa maso gabacin najeriya wannan taro ne da ya hada da jami'an tsaron soja da na 'yan sanda da na jami'an tsaron farin kaya wato dss da jami'an civil defense da hukumomin shige da fice da na rossafti da ma kungiyar matasan sa kai da ake kira civilian jtf da kuma na gidan yari wadda dukkanin suka dinga ba ta su gudumawa kan hanyoyin da za a bi don kawo ƙarshen irin wannan ta'addanci kuma tallafa irin waɗanda suka tuba don gudun komawa ruwa an dai baiwa mutane damar fito albarkacin bakin su wala a rubuce ko kuma ta hanyar yin bayanai wanda jama'a da dama suka dinga nuna irin matsalolin da ake fuskanta musamman ma na irin ƙananan hare-haren da aka kai wa jama'an da ke ƙauyuka wanda suka ce har yanzu jama'a na fuskantar irin waɗannan matsaloli sai dai shugaban wannan taro mr julius dan asabe yakubu ya ce dama dalilin shirya wannan taron kenan na ganin cewa an samu gudunmawa kulawar jama'a wajen shaida musu irin al'amuran da ke faruwa sannan su kuma su ɗauki matakin da ya dace a kai kama da irin ƙarin bayani da mr julius ɗin ke yi farko ne da hanyar da ya kamata a bi a sha kan wannan dan mun faɗa da muke wayannan ba wanda zai zo ya taimaka mana mu za mu yi da to kamar irin bayanan da suka gaya muku ya gamsar da ku warai da gaske ka san kuma ba wanda ya cika goma don haka in muka zo nan da namu akwai shawarwari da za a bayar da kuma za ka gan cewa gaskiya yana da mahimmanci ganin cewa akwai shugabannin addini da kuma sarakunan gargajiya suka halarci wannan taro to ko ya siya kallon abin sunana dai dr murtala ahmad abulfati daga department na arabic and islamic studies a gaskiya wannan tsaro gaskiya abin ba mu san yadda suke yin sa ba da yake ba fitowa fili suke su faɗi ga yadda suke yin tsaron sa ba amma a gaskiya a wajen garin tsaron babu shi kuma mutane dole su faɗi fiya nasu tunda akwai mu muna da almajirai kuma muna da jama'a a baya kun yanzu hakan nan na gaya maka akwai jama'a makiwata wanda da trapped su ba su isa su shigo nan ba su ko ba su isa su shiga kamaru ba da kuma ba su iya barin su ba fulani ne suna kasar mangunan nan suna cikin abin akwai yan boko haram din a wajen kuma suna nan suna ciki ba su san yadda za su yi ba to a hakika tsaro a gefe-gefen gari din gaskiyansa ya fi karfin gwamnati ya fi karfin su abin nan din tsaron su kadai amma har yanzu sun kasa su abin nan din tsaron su karbi cewa wannan abin ba za su iya yi su kaɗai ba Suna na reverend john achibala ni ne mataimakin sakatare na kan na borno gabaki daya allah ya harce mu mu zama daya mu jira rana da Allah ya shirya ma kowa ya bar duniya ba wai sai kana zama sai a zo a takura ka a kashe ka ka bar ka ba ai ba shi yiwuwa ganin cewa akwai mutanen da yawa sun yi bayani kamar batun hare-hare da ake har za akwai matsaloli a ƙauyuka ku ya kuke kallon wannan abin ne to to ka san sha ne abu ya zama kamar ciwo ne ciwo ya shigo fitawa da waya ne a hankali yana fitowa sunana Ibrahim Usman Gulde zannar dujuma na askira kuma memba na borno elders forum ai in ka ji abu ya fito daga baki to akwai shi a zuci kuma daga zuci din akwai shi da gaske mai yiwuwa so don haka muna kira ga su mutanen jami'an tsaro musamman sojojinmu da allah ya dora eh, musu wannan abu a wuya su kasance suna mai amfani da abin da jama'a suka faɗa nan cewa a rinka fita daga waje don an ce daga birni ba za ka iya ka fita kilomita ɗaya ko biyu a waje ba za ka haɗa wayannan mutane to kaga in ko haka ne sojojinmu dole mu sake haɗa su da addu'a mu taimake su su samu hazaka da ƙwazo da kuma kariyar ubangiji su shiga cikin dajin nan su dakile wayannan mu yaran nan wasu shugabannin addinai da kuma sarakunan gargajiya kenan da suka halarci taron da ke gudana na kwanaki biyu da ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro suke gudanarwa a garin maiduguri dan dakile aikin ta'addanci da kuma kawo ƙarshen 'ya'yan ƙungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya